irin bili ba ne mu dake mu la ga a sheikh ibn taymin at-tarir li tafsir wa ladi wa thumma hadhihi masail la ya'ni anna la idha kafarna ahadan fa innahu yajib al-khuruj alayhi ya ga ero to ga to ya ga mutu zore kai ero to wa ga to kafira ni kafiri go lawo wa tiya wa da wa da لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة وأكبر أكبر من السكوت وكي دوا داغو وما بانكما ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثلة فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية يا الله مثال سوف يوبالي يا مصر أدنى يا وزيريا أدنى ko ya somaliya dana ya killaci dana ka na biyu wata tunaniya shirotu da kuri da alhassinu kafin wa inna ma sharashi ne kafin na turai kafiri wato mini sharati jo innama wa innama idza takatna jawazu khuruji shar'an fa inna la budda min istidadi dole shira dabo ko kuwatin min istidadi kuwa ka ba dabo ta kun misli kuwat latima wa azum da jiya hakimin nako ko na gana wa amma yakhruju an-nas alayhi bi ya mai zan da ce bi ne labal basan ruwa ce wa rimah kwaiba wa ma'ahul kanabil ga ne gole gwamnan magobu kuciya wadda baba da abuwata hankali wa ma da haza fa'in na haza mina safai wa wabar na bila shakka wa za mukhalifin shari ne na mawa shari'a ba ce da bindiga albaruni is a mai take ak-47 g over 700 over 700 meters away wuce fado pata bindiga ce wuce makamaki na na haza safawu zai ji jaji sallah ne lugwa di sallah zai ji ne lugwa loida zai ji alojuma ne lugwa lojuma zai ji ayo ne biya ya baki bu aminci da buwa